بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى يغادنا ديسيان shi ba bayani ci min littafin alhaqul mubin fi ahadithin rasulil amin sallallahu alaihi wasallam ya ashak muhammadul qabir bin abdullahi alkanawi hafizahullahu ta'ala na gama ya dufe zunicin min littafin albarka kun nabo الحديث العادي والأربعون حديث ينشب بينيتي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري مالك يجي حويرث سوچو بيبوي وغا وغتي صلى الله عليه وسلم غا صلوا كما رأيتموني أصلي annabi ga yaji sallah kin dona yelemiye juna hadisi al-bukhari الحديث الثاني والأربعون حديث يام شباب غبيتي عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن رواه البخاري ومسلم daga ba uba da yake yin sami to so cube boyi wuga ga tuce su ku sallallahu alaihi wasallam ga ke dai la salata liman lam yakra bi ummil qur'an la salata salla da ba liman lam yakra ya zandoro na be ba bi ummil qur'an ne qur'an ana sura kice jiye be ne qur'an yo suratul fatiha hadith al-bukhari da muslim to hadisin na wulacin liman jibe tiye zai ji sallah zumaya liman wannan e ga wuce ko guta a ta ga man jiga ciwo ade zai ji gan wadata zuba liman bo kogai gbaka tun gbagba so wani gbagba tula wadai ga fati agba ibu hadisin nan ade man na jiga wadai ga gba so wa ga agba amma wadai gba la wa gba na ga ibu ta yi miya jiga yi gana da ta ta tatacin gama boka gan wadai ga yi wo shi tuku amma dai na jiga ega ya tace tiyan al'amarin nan na ya tace ba ta wani wuga igba so umu igba tula wade ga agba ya farko wuga igba so wuce da cin leba wato ga agba wuga igba tula babu cin leba don man ndochi ga wa ga agba ndochi ga wa agba iji fahimta ku a ti dai ibnu taymiya ji ga ga na boka ga na ga yi ga batula ga agba ma wasu son shi tuku amma ku ga batula wa mawa ba wa gina ki sallah juma na wuce amfani be sika ya ngole ga mu jiwo ga tiya bin wawa a ga ga agba kawai to sallah yi shawo matsobawa wa mawaka tun a ga agba to a shiga ga waga betsu da rukuba ni wa gba ibi fahimta ko wadda da tuntun rukubo wadda tuntun rukubo a ga wuce gagbo kagan na wa betsu liman da rukubo gigba rufe gbaki yan fatiya wani ibu hadisi abubakar ta na bai tun annabi muhammadu da roku ba wuce lamitu roku wani annabi wagon ga wanda ya raka wuce a wani wani ja yaji fahimta ko to bugu ya gadi na boka gana liman wadda ga yi wakatun asuba maghrib isha sun son shi tukwa ji fahimta ko gaba fatiya ba daga dan a taga ta te matsala na ba man na gaigan kokoro gina ji fahimta ko amma da tun da ruku ba ni da tun ruku ba ga gawa gikin ya fati a gbaman na gari ganin boka ganin wale wuce hadisa ji tabbata tiya wuce so hatta man na ji bai fahimta ya ga wuge gbatula wa ga agbana a tsoke a kagbo ya lada giyan ga waga da tun ruku wa agba wade da tun wade felo da sallai alhadisu sani wala ya wal arba'un hadisi ya shi ci an abi hurairata rabi allahu anu qal qala rasulullah sallallahu man ata kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله riwaya ndo to ngafa kad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu ahmad wa abu dahud abu huraira to cube boyu ga ngatu shi sako sallallahu alaihi wasallam ga gaman man ataka hinan zandoro gada ba e basancina amma ga e basanci ga zandoro ne ya labariya gaibu yana ji fahimta ko in doro ga ji amfani bayin ce laga gana ta sabiyo wani yau na yau e bawara in doro ji ga sace gaga yau na takada wa tewo ci gaga yau shagan wazan na waga adiya wa adiya an ne ajiya wasu naja waga yi min na dai wa adiya wa zan na gai ga kahino zai gai ya labarai yana suna yana jin suna ko yana jin gwagwale ya nina moto na yi nan gawa ne yi ho e ba sun shigo kawai jin nuje yi labarin e ba sun shigo muna gwa ko e ba sun ci jin nuje gai jigin a gai la labari biya jin ma jin di mai wa sai wa de tun de di da <laughs> wai loyu ne ngala man jin nan wuya istidama jin no e ru fi la jin nuje afa jin di mayo mu da tsari salawi a gwa a gwa. annabi bi ma ta kahinan zandoro da ba zai ya labarin yana sona shiga wucin wuli ku ya labarin ya hali na wuta tiyo bana fasaddaqahu ya yaqul wani lobo na ta ga zanna ya gaskiya e ga manne ya ga basancin nan wani ga ya gaskiya annabi ga fakar kafara bima anzala Allah ala Muhammad hakika zanna ji ci bai na sakuci annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ga Qur'anin hadisin na ta zai imamu amatu abu dahuda ga gobe to kila annabi ci ganwa qur'anu ya a to wa ga manala la da shani qur'anu wa ci mana bobe ba qur'anu ya na gai ga kufurun duna kufrin ya ji fahimta ku in ji kafirinci ne waza musulunci wani wajen bayan da ci bola annabi ga wajen kafirinci bai na ci a wani ya da wani ga kulla ya lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah zan do ke na so sama be kina sai so ko mu be da jiga zan do cite samarin na ude rikici sanan wani zan do ga bocci ma ga ga ma ga de na ga de re ke na sona to ya ebuna yin waga jinnu lamu tsoda mace bai yi labarin yana ja tsoda yana ja ajini ofe labin ga yi zai gai biya na uzuri na zanna da yi yinin bana wuya labari moto na yi na jinnu a daji bincike za mu da ba ka zan moto iri ka zan abin ga yi yan najiga zan da ce laya sinawari ebuna yin ci iri na je shere na je ya labari ji amfani da jinnu ji dana emi ya je shere to karayi abin yau galo jihar na mama ibi na bawa galo batu na aka bayan doro yawa adde na dibe yawa ya alkhairi na awai wato ya labari he wafi alkhairi na ya labaru na ya ni sharri na yawa labaru na abu ka aguka wayawai gara da sun sako zuni wanda zan da ciye lo ba maka sharri na da ni da Ka ga yawa wato kaga ga yawa aka ruwa yawa alubewa wai.

keji siyasa ba na sai na su kwagan wani kashin kabu kpayin lo da ji siyasa na gabi da na wuce ngucin layawai dai na wa layawa jina shirku riga ma da laya ji wa ko make latsa gurewa su kwaki umai alhadisu rabi wal arba'un hadisiyan shibabe gunici عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك صحيح رواه الترمذي daga ba abdullahi ya umar to ci be boyi wuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga kede ma halafa bi ghairi allah zan doro ga kuti be zai ji to jikuti bai na ji sifatoci yana fakad kafara zanna ji kafirinci au ashiraka zanna yau a to zai go hadisi bena ga abdullahi bin umar ga ko annabi gan waji kafirinci ko wani lafatoci ba ce shakkar rawi na wani to kafirinci rikici yin nan na yawa za musulunci wani kashi na yawa za musulunci wani na yawa za musulunci ba nan shirkun asgar a shirkul asgar ga da wani ga na fasara hadisi jikan da ce sawa laulawa man kwajire kata wayi zai wani ra'ayi wani wa ga zan doro haji wani haji kafiri ma cikin musulunci ko muna ne bi ga fakar kafara ya ci ga yaji fasara e eh, la ji lagun bai waje a ganna na ji wani wuna na hadisi na ji nan wani wuna na الحديث الخامس والأربعون حديث ينشب بقسينشي عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح رواه البخاري ومسلم daga ba abu hurairah so shugaba zata shi sako sallallahu alaihi wasallam ga kire man gada ilal masjidi zanduru na gaci ba lo masalaci na gada gadatu fata ne ina daga gada gadatu ga yi bukurata yau ko ga bukuratun ma bayan alfajin wata ishan ina daga tun na alfijiri lanar arbe gi ha da laye gini na ngai kwabe ga datu yau ke ga zandoro ga sakalo masalaci na tun na alfijir illa na ce da masalaci auraha raha wugayi zandoro ga dazan da ya zuru lasara wani alashi ga na wani ke ga zai gacce ya lusar su ba jiji na ko sallah zuru wuce raha zai dasa da lokaci a shi wani lokaci a shi mai lokaci zuru bilasar yau a adallahu lahu fil jannati nuzula so sha tsaye shi shikau ne nuzulan e ce ba fil janna da mina da janna kullama gada ha kan nuru na wuge sakalin ko wurin lomar salaci zuru ko yi la'asar nan zuciya lomar salaci a su ba ko yi zuru ko yi la'asar nan fahimta ko alhadisu sadis wal arba'un hadisiyan shi ba bai gutsanyi ci an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kawal kawal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رواه مسلم عبد الله يجي عمر توچو بي بيو يا دغو بابا ونا ngatuci sako sallallahu alaihi wasallam ga kide sallu fi buyutikum ya musulmi ji efe ji salla fi miyejo e ji salla da katata kwejo wala tattakhidhuha quburan katata kwe ji lafi ke kusha ba nama yagu lafi ke kusha ji nama kaburu mufrad kubur jamu makbaratu shi giyo kusha ba kusha ba ma zukata na wani beji mike ni ko inu fe cayin gwadon ru egu lafi ke kusha ji nama imanin eji sallah jiko shaba sai dai da rura dabe wadda kun ji sallah mun ga laifi da ba wadda cin a gawa kun sawa ne wadda gi kabari ta nawa oji sallah amma sallah janaza amma iri na fila na shari'a wa bai yi ga yi jin fimi jo nan ga yi jin wuce gi ko shaba ba ko ke ga waga katata ko olugwa waga palo olugwa waga emi olugwa chidde bewe di sallana emi we kata we palo we wan be ki han wan be kabari bewe di salla gyana rawahu muslim gogo muslimin doru jaddana kata ubo nusa ya ji han na fila ya shi na sallana ya gaggawa abu na ji han na filaye. na filaji in ji sallah wajibi ta ga waye mutu ko zabagi waje wadan mbuwa hal hadisu sabi wal arba'un hadisiyan shi babe gutu abaici an abi katada radiyallahu anhu daga ba babayen da so ci be bayuyu qala uga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci sakon sallallahu alaihi wasallam ga al’ru’ya salihatu min Allah ina wangi daga batsoci mu mai fi biyu wa ru’ya su umina shaitan ina daidai ma daga ba shaitan bu gadi na wangi na ke waga su koyawa ina sakwa ma waga beliwe ke waga shaitan launci da huwa kusi da kyashi ne rawahul bukhariyun wa muslim الحديث الثامن والأربعون حديث يا أراتدق بشي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما صحيح رواه أبو داود عبد الله يجي أمر أمر سيجي عاص so cube bai ya abdullahi unga ga ci sako sallallahu alaihi wasallam ga kidi la ya hillu li rajulin unja lalle ya zaba ya an yi farrika bayna tsnaini na ga zagu ba gabe da shi na illa bi iznihi ma sai be ya dai sai be ban bai gada su zagu ba shi shi ba zawa gabe da shi ma da gada ta shi aka mawa zaman ko ga wani mai wayar yawo ma ji bai izini ya zaguba ba baya ko yi ziniya zaini mini abaya ya guba wa maza wadda bukata zaini wayi zini zai mai baza bai ni busu ko zai wayi zini wa mawagan lewa ne bai zaka zai ko bai ganda ta cin haka maza bana mu jiwa ga wawa wa wayi zini bai zo bin fedun tsoye e! Eh, daji eh, da gadan haka kawai mu fatu da mini ladabiyan mu'amala ne ugo ga musulunci luyen doro gwana sahihun hadisin na tazu rawawa abu dahud mankuna abu dahud ga gobe hu alhadisu tasi wala arba'un hadisi ya arata din nici a abdullah bin abbas radiyallahu anhuma daga ba abdullah ya gina abbas so ci bai boyu kwalu ga katoba na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga nabi sallallahu alaihi wasallam wube gaga ya yi kwandoci kutuba ngai agaga ya zawangili ajawazi alkalamu ila nas ngai Alkutubatu je uza wangili gagaya idi fahimta ko alkhitbatu ci giyo talabul mar'atu min aliha wanda gi gwata yema maujo me yi mi? ko gaben zage sai talabul rajul almar'a me wawagin zage na mi? na gai gan alkhitbatu bai kasare alkhutbatu bai don mai ce giyo gaga ya zawan gizi ji zawan gizi wazi don ga annabi sallallahu alaihi wasallam khataba na bi mana wa'azana ube ji wazi faqal mini wazi ubo yana ufe ga ifo gane ga inna allah ta'ala kataba alaikumul hajja so cina latuna wa aji laje pakata ti yabo kataba bi ma'ana waje ba kin donga kutiba alaikum siyam na bi ma'ana kutiba bi ma'ana furida idi fa inda mun ya ka kayan roto ya ba ngala larauci ya cabai kai idi fa inda waga be tula ka kataba ya tubu wa go kafu mun hmm. laje kiyan pakata ti yabo fakamal akra wunu abi sahaba ne ga akra yake habis na fen na kingi waro fakalu figga ga fi kulli amin ya rasulallah. ba kwe ya ndoro ga ba laji a je pakata ti wo ga ifilo ya wato ci soko قال انا بفيغ لو قلتها لوجبت دامي غغغ ايه da wuga sai pakata tebo amma shi tukwayo alamar jihar sham alhajju marra ɓakaɓoyin haji zuniga wuyo eto hajilu zuniga lau aje ɓakata ta yabo fama zada zandoro gabe yi ajilu ta tiye zuni nona lo ji zugu ba ja ji zugu ta jiye zugu ne ko yi na gana fahuwa tattawa'un na fila ci alu yawo kun sahihun rawahu nasa'i hadisi wani nasa'i gobe da amsun hadisiyan an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول alaihi صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد وتبوأت من الجنة منزلا حسن رواه الترمذي abu huraira so ci bai bayu yiwu ga gattu ci soko sallallahu alaihi wasallam ga kide man ada maridan zandoro na galla misalu bata ta ci na ci da dauba na au zara akhallahu fillah ko la ziyara lo ba yagiu Allah akbar wula ziyara lo ya misalo ba yagi musulmi fi Allah umma lolo ji bai na wa dabi na ba lolo bo so ci na ga gwi na ije wani ziyara na yagi min da yagi min na a dai yagi wa musulmi wasu na so ce kuke ba da nan doce wani to ya gbaye mama daga dan yabo bai wajiya dan wadda e e ya e wulo ba tsoci inji na wagan wajen pam na minista na wace wagan zanda sa saba zai yi wuna amma yadda ni ye waga ya giwi ko ya ka yin doci na kan wala ni ya ziyara loba wa diyo gabu da abuja wa ne kwa ya accountant ba ne ko ga yi director ba ne waje ciya man ai na lan wulo na da wani gacha wani sabawa ga wani na ji giyan filaya na ji filaya na ife duniya ko dudu da ishe gubo da kwanin gajin ya wuce yin contract kowa tun yawon wani gwaku ekwu siyasa ga ilazadi a iri iri da bai ko gwamnanci gama la zai sokon wadana wadda ga yadda ko ofi sauta tun zagi na jokke iliyana wadda yayi ne na zai sokon wadana wadda a ga na halin ukwa ya tuwa na adana kpata ne da dela biyu a da biya da yawon bewai da ci to gwamga faci be jibboci wa sai ndị yi na din ga je yau wayin doron awa na illallah in zagi fi bai tuwa ga da wani je ga-eji ewu dalagwa paya wani a fe na wuga na wujan ayo ɗan da fitinan ije da fitinan gana za a doro ga ije dena da fitinan wadda sai zai su kwatsa da wallahi talla e gwada na ja don betu so kwai na eje wula jilozo e betu to bu. e wuwa za e wuwa za ngamula e zaga je zaku addu'a mai dai bukata wadda e bana ya farko e gman sai wa ije ishe cike bai sun kata tako to ba san shi yawo waza ne wọn waza a tsoga ke bai ba A abin wọn fushi yi kaka a dai waga waje ka zabe mutum ya kuwa na mawaje da na a cin laya wani sau gaji kaza ne sau gaji kaza kan gawa fi da lafiya kallo ba san shi ya je to manna je walo na enweghị tụrụ agwọ sokwa kiwu mai auzara aka lahu filla ko wala ya lo ba yi giwe ya gine ga abu na wujina mauke wa bai kawai yana rai ya giwa musulmi tuna make ba bai wani tuna na da humunadin ga zai cayi ngai mala'ika mala'ika ni mala'ika su kujo a fe gangan bai zanne na labi saloba ba ta tace ko la ziyara lo ba ya giyu musulmi e ba so ce wani a fe ga wazarti buta wajin yi wato ba mamshaka e wa dage wata bawata min aljannati manzila akika wai bai ci bai da mini aljanna ya ci ba sai kawai da mini aljanna da ziyara nan na walacin ya dare ko ke ga yau e mi saba tan ta cha alkhairi da bare iga zo zo bi yi iga zo bi wima mbu don de mbu e fu boyo e fu erebo e jitibo idi ji kokari wani ayeba wani azuba kaza de wani yi ji kokari fi da wa alkhairin nan ga wange mala'ika na je gabe zai je lotun na ne su kujan ci gauyi hadisin na darjuyi hasanin a turmida ce a gagobe alhadisul hadi wal khamsun hadisiya arata benici an kilda ta bin hanbal daga bakil da ya gyan hanbal radiyallahu anu su kube bayu yuqalu gan أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم ببا تشيسكو صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ما قدبوه ولم أسلم نقدبوه ونما ولم أسلم نجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيقى بوين قال ارجي أجبان fakul wadda gaga assalamu alaikum a adakul aminci sakulu shuyo miganda na gai katuna nabi muhammadu wukil da to yin hanbal na bugu ya gi ko zaye ka na gada ka tawa babu sallama na na gai ba wuna wato alayu na da da zuma bezo wani zanga ce la gada bezo ce ji sallama ko zanga ce mai laye kwace bezo ce ji ga gafara ni za shi na kwai jira wani to gafara to sallama fata da mawayo wala ganda ganda ba za ba kuma yake huwa ga waga sallama je wadai dama gana ne waga wujin gan a adakul mi ganda sai waga waga e ngala kur'anu ji shara yi suratun nuru waga waga waga keje a keje ya gwani wa wato izini wonga ngala bema ya ba alinu da inin kan gana wai bai ga ku ta ce halin da ce sura da na kan ba ku da ba bai yi miwi dole halin na ji kwatu gwai na wa gada da suna hadisun na sahihu yau hadisa abu dawud galibin aftar mai zai alhadisu sani wal hamsun hadisi ya arata bai gube ci an umara بن أبي Salama رضي الله an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواه البخاري ومسلم daga ba umar ya ga abu salama so shube bai yi wuga ga shi sako sallallahu alaihi wasallam ga kide ya gulam ga ya wagi bagin ya wanda ba sammillah gaga bismillah wa kul bi yaminik wa be gishi e gwagwalo ga giye wa kul bi yaminik gi be gwagwalo yin wa kul mimma yalika wa mogiye yita gada giya zando chima wa ga giye ngichi be jama'i nye kapa wa wagyo wato bo gyo gyo ni kapa wa sawagyo e bona ujiwo zanna shi bai ganda wato su o ma gwada kafa kwata zanna shi ma bai na kan ake na kafa wuce mai wasa ku na kwata da mini ladabiya yan gici gina na nabi muhammadu wu sahabu jina wuce hatta musulmi kwata rawahu al-bukhari wa muslim Salisu Wal hamsun bai katun ya gike ni na nan wuga ba su ko hadisin yara ta gabutaici an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب حسن رواه الترمذي daga ba abu sa'id al-khudri so cube bayuyu gattu ci sako sallallahu alaihi wasallam na ha anin nafhi fi sharab annabi nahu na ya befe fiye ficina shayi noifa kwayan ficin doci wana ofe befe fiye ube misin ebu fiye ko annabi muhammadu nahu sallallahu alaihi wasallam annafi fi shara hadisun na imam turmizi gobe darju mai hassan mago ebe fefi shaya ji fahimta ku a fata yi fiye ko ko a jikin eh? yan kendo kenci ya da jin lakọkọ guba fe ji fi doji to n ga ole na laa wọn ba fena náà àmọ́ gà bẹ fẹ fíwú ma gà bẹ fẹ fíwú ma wọn jì bà wá ẹn a ti gà gbogbo àwọn sọ lọfẹ ìfẹ̀yìn tá kọ́ wú gà wọn lé wọn kó gà bẹ wọ yìí kó bẹ ń wọn bẹ wọn ní bẹ mi ma wọn mai ugwa ga wujen addini kawai na biwa a ta health ya yi ji wuje bayani yayi na gafe su sai gi han na kan kwace na Allahu akbar su kwace illa na gala nabi Muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam kin da mai kina disu je kwata wa yiwo daga bazibo daga ji ganwan shishi shi ga ma anil hawa in huwa illa wahayu yuha galam ga ala innama utitu qur'ana wa mithlahu ma ishi tukwayo esatu akika bi qur'ani wa mithlahu ma tena ido juna ki do ji qur'ano hadisi kendo qur'ano yi wayina a caga hadisi so yi daga ba shi ba ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo e lagashi ya hadisi zozo ga nan na yi hadisi ba ya da mm shi wani oga ya ki na aya ji na ga oga ya hadisi ngala ga waga alkur'anu wa sunna e ga wuga waje ya ne alkur'anu wa sunna e ga alkur'anu summa sunna a a wike-bake ba ke e da kan do ci ukun cha dini hadisi bo wa biya wa be qur'anu wa kan do ci qur'anu bo wa biyo wa be hadisi ba ndo ci to na be qur'anu na hadisi ga ke tiwe ya ngala e ga be o jiya wa ga sai ga ga qur'anu wa gwa be zo kan ga ya jisu mm kan do ci wa di qur'anu ba sunna ga bo wa di amma ga wallahi hadisin na wallahi kendo na wallahi qur'anu na alhamdulillah sallah gusuna ya ji na bai dio in ji sunna ga ba sunna gabo ƙuran da ji share yayi ga yaji sallah amma zai lauyi wa magaga sunnan na ya ci ga wajin gutsu fainiya ko wajin su ba raka guba kendo na hadisi wuna wajin zuru raka guna kendo hadisi wuna ga wani ube qur'ani wa a gu sallah wai a go sallah wai gurgudu ne banan social barku da bai ga cin shi da saku fagan bai saku albarku da zuriya yi jo wa wanda ilimi ba wa wanda arziki ba to yana ganin da lafiya na kan kwace to zade ci bai bayanin zai ja mace ne bai batun ta asibiti wani suku ya sauki soci ya sauki gurgudu na sai bai yi na suku bi soci bi mun mai na jifin ko soci wani suku ogunya soci ogunya iso na kena suku a zaba yi soci a zaba yi kan doro ya kai ga kuna suku gura yi kan bai kalmace shahadin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك